أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريتين العرباء ترى جوة الرجب الشيكرة تدبو تيد تريه أولود أربعين دقاء هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi darasi na 222 in ba a manta ba a makon da ya gabata mun da ƙarshen babi na 46 wanda shine babu karahati ta jarsi fil ba'ir wa ghayrihi min ad haka ne da haka yau za mu tashi farkon babi na arba'in da bakwai cikin dai kitabul umuril manhi anha mala yace babu karahati rukubil jallala babin da yake bayani akan an karhanta hawa jallala to me jallala jallala dukkan wata dabba da take cin najasa ba wata dabba ce keɓantacciya mai suna jallala ba raƙumi in yana cin najasa kashi sunansa jallala kaza ma in tana cin kashi sunanta jallala kare in yana cin kashi sunansa jallala doki in yana cin kashi sunansa jallala mana dukkan dabbar da take cin najasa kuma ya zama tana daga cikin dangin dabbobin da ake hawa to makaruhi ne hawanta saboda me saboda in ka hau dabba bisa ga ɗabi'a in ana hawan dabba ana tafiya a kanta to takan yi gumi kuma wannan gumin yana taba jikin shi wanda yake kanta to kaga sai ya zamo shi kuma ɗabi'a ta gumi ko yawo ko jini yana haifuwa ne daga abin da mutum ya ci ko abin da dabba ta ci idan mutum yana cin ƙazanta to wannan gumin nasa da yake tsatsafuwa shi ma da ƙazantar a jikinsa in mutum yana cin najasa to wannan gumin da yake tsatsafuwa daga jikinsa shi ma akwai najasa a jikinsa domin abincin da ka ci shi yake narkewa wani ya fita ta gumi wani ya fita ta ba haya wani ya fita ta fitsari wani ma kuma ya narke ya zama jini ya zama tsoka to shi yasa ita wannan dabba da hawanta da cinta duk shari'ar musulunci ta karhanta sai dai bisa ga sharaɗi da ƙa'ida sharaɗin da ƙa'idar idan ana so a ci dabba in tana cin kashi ko da cikin dabbobin da ya halatta a ci ne yanzu kun ga kaza wani lokaci ka ga kaza tana cin kashi rago wani lokaci za ka ga yana cin kashi akuya tana cin kashi to a ka'ida in ana so a ci naman sai a ɗaure ta a hana ta kiwo a hana ta zuwa inda take cin kashin nan a barta ta yi wata uku cir wannan shine fatawar Abdullahi dan Umar in ta yi wata uku cir to ana sa ran duk kashin da ta ci yanzu ya fita ta gumi ya fita ta kashi ya fita ta fitsari yanzu namanta ne tsantsa wanda yake shi ba najasa ba in ya so sai a yanka a ci ko kuma a ci gaba da hawanta to shine Imam nawawi da kansa ya fassara mai jallala yake wahiyal ba'iru shine ko dai raqumi aw naqa ko taguwa allati ta'kulu al-'azira wacce take cin kashi fa in akalat alafan idan ku tana cin harawa bahiran mai tsarki fa taba lahamuha hannamanta ya tsarkaka tsawon wata uku kamar yadda abdullahi dan umar ya faɗa zalatil karahatu to kar karhancin ya gushe mana idan kana so ka hauta to sai ka ɗaure ta ta koma cin harawa tsarkakakkiya wacce ba najasa ba to matukar ta kai wata uku tana wannan to shikenan ta tsarkaka sai a ci gaba da hawa in ma ci ake so a sai a yanka a ci hadisi mai lamba ta dubu da da bakwai takwas. an umar radiyallahu anhuma qala daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil jallala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya hani gabaran jallala Dr. Abdul Qadir Irfan yace wal jallalatu abinda ake nufi da jallala ad-dawabu allati ta'kulu jilla dabbobin da suke cin kazanta ko najasa ai allati ta'kulu ar wanda suke cin ko dai kashin junansu an gane ko ko kuma kashin ɗan adam arrauf asali shine kashin dabba an gane ko wal'azira ko kuma take cin kashi na mutum waljallalatu laysa isman yace kalmar jallala ba wai suna bane li nau'in min addababi na wasu bantattun dabbobi wa innama huwa sifa sai dai shi sifa ne li ba'd afradiha ga wasu ɗaiɗaikun dabbobi wal jillatu al abinda ake nufi da jilla al ba'ar kashin raƙumi yuqalu a larabci akan ce jallati dabbatul jilla dabba ta yi kashi musamman idan ta kasance raƙumi ce to sai a kira shi da jilla ha fi jalatin wa jalala izal ha idan mutum ya tsinci kashin dabba sai a ce ijtalaitaha ko ijtalaituha ko ijtalatha da ka fahiyya jallatun wa jallalatun idan taqataha ko idan idan ta tsifar da kashin qala al-imam al-khattabi imam al khattabi Allah ji kansa da rama yake kariha an-nabi rukubaha manzo ya karhanta hawa irin waɗannan dabbobi kama naha al-akali luhumiha kamar yadda ya hana cin namansu wa kaza ay yushraba labanuha kuma annabi ya hana ashanona nona to dai wannan shine abin da ake nufi da jallala abdullahi dan umar yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil jallalati fil ibli manzo Allah ya hana cin dabba mai cin kashi cikin raƙuma ayyur kaba alaiha ko a hauta rawahu abu daud bi isnadin sahih imam abu dauda ya rawaito hadisi da sanadi ingatacce to wannan shine riwayar imam abu daud imam al-hakim abu abdullahi ya fitar da hadisin da lafazin نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة يعني الإبل أن يركب عليها أو أن يشرب من ألبانها مازال يا هنا جمدة جلالة هو يا هنا جمدة جلالة سيتي دقراقما شيني ko dai a أشانونا ko kuma a shanona to haka مكروهيني babi na 48 babun nahyi anil busaqi fil masjid babun da yake hani gabara tofar da yawo a cikin masallaci wal amru bi izalatihi kuma idan an ga yawon to ayi kokari a gusar da shi daga cikin masallaci minhu daga masallacin idza wujida fihi in an tar da shi a ciki wal amru bi tanzihi al masjid anil aqbari sannan da umarni da tsarkake masallatai gabaran kazance kazance da daudodi ba a so ka kazanta masallaci ko ka daudada masallaci ba kuma a so ka ga kazanta ko dauda a masallaci ka kyale ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana kazantar da masallaci ko dauda shi kuma yayi umarni da tsabtace masallaci da killace shi da gyara shi hadisi mai lamba ta 1709 an Anas radiyallahu anhu daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي البساق في المسجد خطيئة توفد ياو أتشم مسلاتي ليفيني ذنبيني أنقانيكو wannan shine lafazin bukhari da muslim amma wani lafazin na imam muslim at-tafalu fil masjidi tofar da yawo a masallaci busak yawon tafil tofar da yawon ai akwai bambanci tsakanin biyun ko yawo da kuma tofar da yawo to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawo yana nufin tofar da yawo a cikin masallaci khati'a wannan laifi ne abinda ake nufi da khati'a malamai suka ce shine as-sayyi'a zunubi ne kamar yadda ya zo a cikin lafazi na Imam Ahmad da sanadi mai kyau daga hadisin abu umamat al-bahili Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya at-taflu fil masjid sayyi'atun wa dafnuha hasanatun da yawo a cikin masallaci laifi ne zunubi ne mummunan aiki ne amma kuma lillibe shi da binne shi in an gani wannan kuma kyakkyawan aiki ne to idan aka ce binne shi kaga in ya zama masallacin kenan ba daddabatse bane ba ba ya masa tayil ba ba a sumunce shi ba wanda kamar haka masallacin annabi ya kasance a lokacin yana raye ko daɓe babu a cikin masallacin ƙasa ce rubuɗi to da ka sahabbai in suka shiga a da kafin annabi ya hana in mutum ya ji kaki ko ya ji majina kawai sai ya tekar to sai manzo Allah yin wannan kuskure ne amma idan aka gani to kuma sai a sa ƙasa a binne to malamai suka ce yanzu tunda masallatai duk an lullube su an dandabe su an sumunce su an sa musu tayil an sa musu kafet idan ka ga yawo a cikin masallaci ba za ka tafi waje ka ɗebo ƙasa kuma ka zo ka lullube ba ai kaga ka ƙara dauɗa sai dai sai ka samo tishu ko kuma wata tsumma an gane ko sai ka katse ka share ka goge wannan shine daidai da dafnu haɗin binnewa a can imamun nawawi a ibnu makki ɗaya daga cikin malamai Allah ya ƙara masa rahama ya ce inna ma ya kunu khati'a liman tafala fihi wa lam yadfanhu mutum yakan kasance ya yi laifi tofar da yawunsa ya zame masa zunubi in bai binne ba a masallacin da yake mai ƙasa mai turbaya da ake iya binnewa li'annahu yuqziru masjida domin shi ya daudada masallaci da wannan kuma ya mai da masallaci waje mai kazanta wa ya ta'azza bihi man ta'allaka bihi kuma duk wanda ya zo ya taba kafarsa ko hannunsa ko ya goga da rigarsa wannan majinar to kaga ya cutar da shi aura ahu ko kuma ya gani ma da ido kamar yadda a wani hadisi manzo Allah ya li alla yasiba jilda mu'minin kada ku yi tofin yawo a cikin masallaci ko kakin majina domin kada ya taba jikin wani mumini au saubahu ko tufafinsa fai uzihi ya cutar da shi amma malamai suka ce duk da haka idan mutum ya shiga halin matsuwa ana tsaka da sallah sai kakin majina ya taho ma ba ka da yadda ka iya to za ka yi amma manzo Allah ya bada ka'idar yadda za a yi kada ka tofa dama kada ka tofa gaba sai dai ka tofa ƙarƙashin ƙafarka ko dama ko hagu ko kuma ɓangaren ka na hagu nan ma malamai suka ce in ba kowa ko kuma ka kamo gefen rigarka ko ka ciro hankici daga aljihunka ka zuba majina sai ka matse shi kenan sai ka ci gaba da sallarka wannan sai nuna kenan majina ba na jasa ba ce domin ko ana sallah in ta fita ba ta karya alwala ba ballanta na ta ɓata sallah kuma ko mutum a jikin tufafinsa ya katse ta ko a jikin hankici ya katse ta ya mayar a aljihu zai ci gaba da yin sallarsa shine ibnu makki yace fa amma man ittara ko man ittara ila zalika amma wanda ya zama ya samu kansa a cikin halin matsatsi zuwa ga aikata haka fa dafana sai ya binne wannan babu laifi wa fa'ala ma umira bihi ya aiwatar da yadda aka umarce shi falam ya'ti khati'a to bai aikata laifi ba amma imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama yace wa alam kaifani anna al-busaqa fil masjid khati'atan mutlaqa yin tofin yawo a cikin masallaci zunubi ne ta kowace fuska sawa'an masallacin mai turbaya ne ko ba mai turbaya ba an gane ko sawa'an kana da hujjar zaka binne ko baka da hujjar zaka binne ka matsu ko baka matsu ba shi haka imamu nawawi yace yace sawa'an ihtaja ila al-buzafi aw lam yahtaj shin matsatsi yasa ka tofar da yawon ko ma ba matsatsi bane ba bal yabzuq fi thawbihi yace in matsatsin ne to ka tofa a jikin tufafin ka mana fa in bazaqa fil masjid idan kuka ka tofar a cikin masallaci fa qadir takaba khati'a to wanda ya hakan ya aikata zunubi wa alaihi ay yukaffira hadhihi al khati'a kuma dole ne yayi kaffara na wannan zunubin da ya aikata bi dafnil buzaq ta hanyar binne ita wannan majinar قال الحافظ ابن حجر ابن حجر يتي وتوسط بعضهم waɗansu malamai sun tsaya tsaka-tsaki game da waɗannan fatawoyi guda biyu akwai waɗanda suka ce in ka tofar in dai ka binne ba kai laifi ba ko in dai ka katse to babu matsala kuma in dole ce ta sa to wannan ma babu laifi sai dai daga baya a binne ko a katse akwai kuma malaman da suka ce ko dole ce ta sa in dai kai kayi laifi ba za ka yi ba ko da ko daga baya za ka zo ka binne ka kayi laifin amma waɗansu malamai sai suka ja tsaka-tsaki da haka ibn hajar ya ce fahamal aljawaza ala ma idza kana lahu uzr suka ce ya halatta mutum ya tofar da yawo a cikin masallaci in ya zama tilas in yana da uzuri kana sahun farko masallaci kuma ya cika mai sahu goma kuma majina ta rike ka ga ta a bakinka yanzu ka ce za ka keto ka tsallako ka fito cikin sahun nan har ka je waje kaga akwai takurawa waɗansu akwai matsawa ga waɗansu ba wata kofa kusa da kai to da ka suka ce wannan halin tilas kenan baka da yadda ka iya da ka irin wannan hali mutum ya tofar daga baya ya goge ko ya binne suka ce bayi da laifin komai ka allam ya tamakkan min al-khuruj min kamar mutum yayi kokarin zai fita daga masallaci amma ya kasa wal man'u ala ma idza lam yakul lahu udhrun hanin ga wanda bayi da uzuri ne wa huwa tafsilun hasanun sai ibn hajar ce wannan fayyace zance abu ne mai kyau domin ka'idar shari'a barura tubihul mahzura larura takan iya sa abin da asali bai halatta bai zo ya halatta abin da ba a so a yi kuma ya zama dole baka da yadda ka iya idza lam takun illa al-asinnatu markaban fama hilatul mutarri illa rukubaha idan mutum ya rasa abin hawa dole sai tsinin mashi to ya iya sai ya hau muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wal muradu bi dafniha abinda ake nufi da binnewa imam an-nawawi yace idza kana al-masjid turaban in masallacin ya kasance turbaya ne ba sumuntaccen waje ko kuma wanda aka yi wa tayil ko tarazo ko aka shimfide shi da kafet ba ko shimfido aw ramlan ko in ya zama rairayi na na yashi wa nahwahu da makamancin haka fayuwarihi tahta turabihi sai binne a karkashin kasar ma'ana ya sa kasa ya rufe قال أبو المحاسن الروياني أبو المحاسن الروياني يتي شي أبو المحاسن الروياني شيني عبد الواحد ابن ابن an gane ko wanda an haife shi hijira tana da shekara ta 415 ya rasu hijira tana da 502 min kibari fuqaha ash-shafi'iyya yana daga cikin manya-manyan malaman fikihun mazhabar Imam Shafi'i luqiba bir-rawiyani an yi masa laƙabi da rauyani nisbatun ila rauyan danganta shi aka yi zuwa ga wani gari da ake kira da rauyan binawahi ɗabarastan wanda yana daga cikin yankunan ɗabarastan ɗabarastan a yankunan ƙasar rasha ne wanda suka yi ta tsintsinkewa aka samu irin su tajikistan uzbekistan an gane ko da sauransu afghanistan da sauransu to da ka ita kanta dabaristan tana daga cikin irin waɗannan ƙasar masu tan tan tan wanda suka yi taɓallewa daga rasha nukila anhu qawlu an hakaito wannan maganar tasa ne da yace law an hakaito cikin maganganun shi abul mahasin yake cewa law ihtaraqat kutubu shafi'i rahimahullahu da a ce za a yi gobara duk littattafan imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rama su kone yace la'amlaituha min hibzi da sai na dawo da su da kwakwalwata saboda mutum ne wanda ya an jarabce shi da son imamu shafi'i da ka din littattafan shafi'i yadda ka haddace fatiha haka ya haddace su da haka yake in littattafan shafi'i suka kone duka a duniya ni zan dawo masa da su da kwakwalwata da haka ya littattafai shi ma da yawa amma wannan yana magana ne dangane da littattafan Imam shafi cikin littattafan da ya akwai littafin da ake kira da Baharul Mazhab Baharul Mazhab tekun mazhabar Shafi'iyya idan aka ce teku abin da ya taro komai da komai domin teku duniya ce mai zaman kanta to daka a cikin wannan littafin nasa mai suna Baharul Mazhabi nan ne ya faɗi wannan maganar da zamu karanta yanzu wace Imam Nawawi yake hakaito ta yace qala abul mahasin ruyani abul mahasin ruyani yace sai ce min ashabina yana daga cikin yan mazhabanmu idan ba maliki yace min min ashabina yana nufin yan malikiya in ba shafi'i ya ce min ashabina yana nufin ƴan shafi'iya haka in ba hanafe, in ba hambale ya faɗa an gane ko da haka yace min ashabina yana daga cikin yan mazhabanmu fi kitabihil bahru a cikin littafin nan nasa mai suna baharul mazhabi wakila aka ce almuradu bi dafniha abinda ake nufi da idan mutum ya yi kaki a masallaci ko ya ga wani yayi ya binne ikhrajuha min almasjid ya fitar da shi daga masallacin ba ya ɗebi ƙasa ya zuba a kai ba ana ko da a ce masallacin ƙasa ce ko turɓaya ko rairayi sai ka gama jina ko kaki a ciki to abin da ake so ka ciccio majinar ko kakin tun daga ƙasa ka sa shebur ko ka sa abin kwashe shara ka ɗauke ta ka fita da ita Ya ce shi ake nufi da dafnu yace amma idza kana masjid mulabbatan aw mujassasan amma idan masallacin ya kasance dandababbe ko kuma sumuntacce fadalakaha alaihi bi madafihi to sai goge yawon ko majinar da kafarsa madaf shine kafarsa aw bi ghairihi ko da wani kafarsa kama yaf'aluhu kathirun min al-juhali ko kada laka hake goge da kafa ko da wani kafa yace kama yaf'aluhu kathirun min al-juhali kama yadda da yawan jahilai suka yi in suka gama jina a masallaci sai su goge ta da kafa an gane ko ko da wani kafa sai ce laysa zalika bidafin wai wannan ba binnewa bane bal ziyadatun fil khati'ati sai dai ma ƙarin zunubi ne domin ƙarin da masallaci ne wa takfirun lil qazr fil masjid ƙara yawan ƙazanta ne a cikin masallaci wa ala man fa'ala zalika ga duk wanda ya aikata hakan in ya ji wannan fatawa an yamsahahu to ya je shafe ba'da zalika bayan haka bi saubihi da tufafinsa aw bi yadihi ko da hannunsa aw gairihi ko waninsa aw yaghsilahu ko ya wanke wajen hadisi mai lamba ta 1710 wa ana aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'a fi jidaril qiblati mukhatan ya ga a jikin bangon gabas mukhadan kakin majina akwai bambanci tsakanin buzaq da busaq da mukhaf an gane ko buzaq yawo an gane ko to haka nan busaq majina an gane ko to haka nan mukhat kaki to shi kaki galibi yana haduwa ne da yawu da majina a cakure amma shi ko yawu zaman kanta yake majina kuma tsantsa zaman kanta take amma kaki fa cakudadde ne to manzo Allah ya ga mukhatan majina kaki mai cakuɗe da yawu da majina au bisaqan ko kuma yawu kadai aunu khamatan ko majina kaɗai amma an tofa a bangon gabas na masallaci bangon alkibla a bisa ga rashin sani domin lokacin da sahabbai suke wannan ba san hukuncin yin hakan ba fa haka hu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kankare bai yi wata wata ba sai da ya fara kankarewa wannan lafazin bukhari da muslim kenan amma wani lafazin na imamul bukhari hadisin abdullahi dan umar yace ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi qiblatil masjidi manzo Allah ya gama jina a alƙiblan masallaci wa huwa yusalli yana salla baina yadayin nasi gaban mutane fa ha sai kankare ta thumma qala hinan sarafa sannan bayan ya idar da sallah kuma sai juyo yace inna ahadakum idza kana fi salati lalle ɗayan ku idan ya kasance yana salla fa inna allaha qibala wajhihi Allah yana daura da fuskarsa to wannan cewa Allah yana daura da fuskarsa ba ana nufin da zatinsa ba a'a malamai suka ce haza kalamun kharaja li ta'zimil qibla akan ce Allah yana waje dan girmama wajen ba wai dan yana wajen da zatansa ba kamar yadda Allah ya ce da annabi Musa yana ɗuru sina fakla'ana alaika innaka bilwadil muqaddasi duwa wa ana tartuka fastami lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri da haka dai cewa Allah yana alƙibla baya zama hujja kan cewa Allah yana cikin wannan duniya tamu da zatinsa amma yana tare da mu da iliminsa da kulawarsa an gane ko domin idan ka ce Allah yana tare da mai sallah da zatinsa a alƙiblarsa to yanzu masu sallah nawa ne a duniya Allah kaɗai san adadin masallata yau a duniya a yanzu nan magana da muke waɗanda suka kabbara sallah daga mai farilla zuwa nafila Allah kaɗai san yawansu to mu ce kowa Allah yana gabansa da zatinsa yanzu ya zama Allah ɗaya kenan zai yi ba kaga ya ci karo da kul huwallahu ahadun illahu samad kuma ya ci karo da arrahmanu ala al-arshi sawa to abinda zai nuna maka ba hakan ake nufi da zati ba ana nufin da ilimi da kulawa domin Allah yana tare da kowa a ko'ina da ilminsa da ikonsa da kulawarsa kamar da ayoyin ƙur'ani suke ta nunawa ma'iya amma da ma'iya kafa ma'iya amma kowa da kowa Allah yana tare da shi da iliminsa da kulawarsa ma'iya kasa Allah yana tare da keɓantattun bayin da suka yi masa abin da yake so ko suke masa abin da yake so da ilimi da kulawa da kuma taimako inna allaha ma'al taqaw wal hum muhsinun wa inna allaha la ma'al muhsinin inna allaha ma'as sabirin an gane ko kaga duk wannan ma'iya ce kasa la tahzan inna allaha ma'ana kaga wannan iya ce kasa amma alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ma iya amma San bai na bi in bi ma Amadu ya yi mulkiyar ma idan yana tare da kowa da ilimi, Allah yana tare da kowa da sani, Allah yana tare da kowa da iko ba'in da zaka shiga ka buya maka, ba'in da zaka shiga bai gan ka ba, ba'in da zaka shiga ka tsere maka, yana tare da kai da ikonsa da saninsa, to amma da zatinsa yana saman samai bakwai ya daidaita akan al'ashinsa daidaiton da ya dace da shi. domin idan ka ce Allah yana ko ina da zatin sa to manzo Allah da ya Isra'i da Miraji ina yaje sai ka ba mu amsa ina yaje wajen Allah to ai ka ce yana ko ina yana tare da shi ma a gidansa kenan da zati to kuma menene ya tafi wajensa ya tafi wajen sa wani waje yana tare da kai a ko ina da ilimi a ko ina da iko amma da zati yana saman sammai bakwai shi yasa manzo Allah da zai je wajensa shi da kansa yasa aka dauko shi sai aka yi sama da shi an gane ko to da ka dai dan an ce mai sallah yana Allah yana gaban mai sallah alƙiblar sa ma'ana ana nufin ka mutunta alƙibla domin inda kake kallo fa kamar kana fuskantar Allah ne mafuskantar Allah ce nan yace a kalla a bauta masa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu thamma wajhu Allah gabas da yamma duk ta Allah ce duk inda yace ku kalla to nan yace yake so a kalla a bauta masa fa samma wajhullahi nan ne mafuskantar Allah inda yake so a fuskanta dan a bauta masa bisa ga ganin da masa subhanahu wata'ala to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai ku sani idan mutum yana sallah to fa Allah subhanahu wata'ala yana daura da alƙiblarsa ma'ana ya ba wannan waje kulawa da girmamawa kada ya tofar da yawo ko kazanta a wajen domin mafuskanta ce da Allah ya shar'anta a fuskanta don a yi masa bauta fala yatanakhamanna ahadukum qibala wajhihi fi salati ahir da ɗayan ku ya tofar da majina daura da fuskar su a cikin sallah wa fi lafzin lahu aw na lafzi dai na bukhari fala yabsuq qibala wajhihi kada ya tofar da yawu an gane ko nan fala ya ta nakhaman na kada ya tofar da majina amma fala ya buso kada ya tofar da yawu abin nufi duka biyun ba a yi la tofar da majina ba yawo la tofar da yawo da majina la tofar da yawon da majina a haɗe alhadi da haka manzo Allah yana tsaka da sallah da ya ga yawo a alƙibla sai da ya je kankare to shi yasa za ku ga sau da dama malamin fiqh ba sa cewa ba a aiki a sallah akwai ayyukan da ake yin su a sallah ba kowane aiki ke bata sallah ba shi yasa a fiqh sai su ce wa tarkul af'alil kathir da barin yin ayyuka masu yawa ko kuma a wani sai su kaidi su ce wa tarkul af'ali illa li islahi sala gabarin dukkan wani aiki sai fa in dan gyaran sallah ne yanzu mutum yana sallah sai ya jima jina shikenan sai ya haɗe sai ya ne sai ya ɗauki hankici ya sa a baki ya kako ya cire ko ya kama gefen riga sai sa ya cire ko in masallacin ba dandaɓaɓɓe ba ne ya ɗaga ƙafarsa ta hagu ya zuba ya rufe wannan ba aiki ba ne ya bata sallah mutum yana da sallah sai sai haɓo ya zo mai sai ya ci gaba da sallar ya bata masallaci da jini ko bata jikinsa sai ya fita ya je ya wanke sannan kuma sai ya dawo sai ya dora daga inda ya tsaya su malaman sukan kafa sharadin kada ya juya alƙibla baya kada ya magana ba wani dalilin da ya nuna haka har magana in ta gyaran sallah ce ana yi ba kuma wanda ya ce maka in ka juya wa alƙibla baya sallah ta baci domin ga sahabbai suna sallah ba a kallon alƙibla ba an canja alƙibla wani ya zo ya ce musu jiya ko mun yi sallar isha da annaba an daina kallon yamma an koma kallon gaba sai suka me sai suka juya sai sallar su ta baki juya alƙibla baya baya ɓata sallah baya ɓata sallah ina fata an fahimci wannan kuma ga hadisin zuliya daini ana sallah mai raka'a hudu sai annabi ya sallama a raka'a biyu yanzu sallah ta cika kaga har yanzu a cikin sallah ake amma kuma sai aka yi ta tattaunawa zuliyadaini yace a kusarace salatu am nasita an rage sallah ne ko ka manta wannan fa duk a cikin sallah ake sai manzo Allah yace lam tuqsar wa lam ansa ba a rage ba ban manta ba sai yace bal nasita lalle ka manta manzo Allah ya juyo kalla Abubakar da Umar a sadaka zuliyadain zuliyadain ya faɗi gaskiya suka yi masa nuni eh zulai dai ne ya gaskiya kuma aka tashi aka ci gaba da sallah duk wannan magana a cikin sallah aka yi ta domin sallah ba ta kare ba a biyu ke kuma mai raka'a hudu ke? da aka shi yasa malamai suka ce shi kansa zance in na gyaran sallah ne baya bata sallah amma zance na duniya wanda bai da alaka da sallah to shine yake gyara sallah yanzu kai ne ka je waje kana bakunta lokacin sallah yayi wani bai zo ba sai ka kabbara sallah inda kake kallo ba alƙibla bace kana tsaka da sallar ka. sai ka ga wani zai wuce za ka iya dakata ka ce malam inda nake kallo daidai ne in ya ce eh, daidai ne ci gaba sai ka dora ko ba haka ba wannan kalam ne li islahi sala zance ne na gyaran sallah ina ta an fahimci wannan kamar yadda na sha baku misali wani lokaci idan liman ya rafkanuwa wasu sai su kasa fahimta wani ya maka subhanallahi ka miƙe subhanallahi ka zauna subhanallahi duk su rikita ka da subhanallahi me ake so a isar a subhanallahi a gyara masa kuskuren da yayi to idan kuka yi subhanallahi maimakon ya zauna ya miƙe subhanallahi ya dawo ya zauna to wani sai fito ya magana ce malam zama za ka yi liman miƙewa za a yi liman tahiya za a yi wannan magana duk tana cikin gyaran sallah in kuka rikita shi ma da subhanallahi sai ya ce wai me za a yi ne ko ba haka ba mun je kun je subhanallahi mun kun je subhanallahi mun yi sama kun je subhanallahi mun yi ƙasa duk bata nuna mana komai ba domin al'umuru bi maqasidiha manufar ake so a gane in dai subhanallahi za ta isar da sako liman ya gane yayi kuskure har ya gyara to ta isa amma in subhanallahi ba za ta isar da sako ba sai a yi ne sai a fito a faɗi abin da shine daidai to da ka dai ba kowane aiki ke bata sallah ba ba kowace magana ke bata sallah ba a tsakiyar sallah akan iya aiki a tsakiyar sallah akan iya magana in dai dan gyaran sallah ne to da ka manzo Allah anan ma yayi aiki na gyaran sallah domin dauda alqibla yana daga cikin kauda ita yana daga cikin gyara sallah da ka manzo Allah yana kallon majina a gabas sai da ya tsaya ne ya kankare ta kuma yana cikin sallah wannan da aka idar ya gaya wa sahabbai kar a rinka haka kar a rinka haka ina fata mun wannan to amma ku lura da kyau a lokacin da annabi yake salla a bayan labule mai hoto yana tsaka da sallar bai tsinka shi ba bai yaga shi ba bai katse ya ce a gyara ba ya ci gaba da sallarsa sai da ya idar sannan ya yi mai ya ce a cire to wannan shi ne abin da ya kamata ka lura akwai aikin da a tsakiyar sallar ba za ka yi shi ba domin suna ba ta nuna a yi shi ba manzo Allah ya sa riga mai aiki yana sallah idansa yana kallon aikin aikin yana ɗaukar hankalinsa amma bai cire ba rigar anbijaniyatu abi bai cire ba sai da aka idar da sallah sannan sai ya cire sai ce ku kai wa abu jaham da ya min kyauta wannan riga ku ce ya canja min mara zane da shi yasa malamai suka ce ayyukan akwai wanda suna ta nuna za a yi ana tsaka da sallah akwai wanda suna ta nuna ba za a yi ba sai a bari sai an idar da sallah waɗanda sunna ta nuna za a yi ana tsaka da sallah in kai tsaka da sallar baka ɓata sallar ka ba wanda sunna ba ta nuna ana yin su tsaka da sallah ba to kai ma karka yi ko da in ka yin ba za a ce sallar ka ta ɓaci ba amma ƙwarewa a sunna shine waya kifa inda amrihi wa nahyi duk abin da sunna ta nuna ga yadda za a yi to tsaya a nan babu gaba babu baya muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1711 wa an anas radiyallahu an daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala yace inna hadhihi almasajida waɗannan masallatai da kuke gani la tasluhu li shay'in min hadha albawli ba su dace ba da wani abu na fitsari irin wannan walal qazari ko na kazanta Manzala ya faɗi wannan ne gawa ga zo kuwai sarako mutumin da ya zo ya fitsari a masallaci asalin hadisin sababu rudil hadis dalilin da ya ja Manzala ya faɗi wannan ya zo a ruwayar muslim duk da wannan ma da muke karanta ruwayar muslim ce Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake bainama nahnu fil masjid ma'a rasulillah wata rana muna zaune a masallaci tare da annabi ina wanda ce Anas bai yi wa annabi hidima ba ina wanda yace Anas bai wa annabi hidima ba wai Anas wai mujira ya wa hidima mujira ya ce wa hidima na yi kalubale guda ɗaya kuma ina jiran a amsa in za a iya ka zo ka sifanta mana sallar annabi tun daga kabbara harama har zuwa assalamu alaikum ba hadisin anas shi yasa kaga mutum zai masa wuya ya zo ya karantar da sallah wata rana saboda in ya zo zai karantar da sallah zai karyata kansa dan anas ɗin da ya ce ba sahabi ba ne to kuma zai biyo ta kan hadisansa kuma wannan shine abin da da yawa mutane ba su gane ba da yawa mutane ba su gane ba rusa addini ake a fakaice domin sahabban da su suka koya suka rawaito hadisan sallah an rarrafke maka su to da wa zai koya ma sallah shi wanda yake rarrabke maka so shi ba wai sahabi ba ko zamanin ajuku ba a haife shi ba kaga dai ƙarshe kenan ya riski zamanin ajuku yakin fara babu shi ba ƙaramin tarihi ba kenan a ƙasar hausa ololuwar matuƙarsa a ce an haife shi zamanin mai tatsi ne ololuwa sa'an yaƙin mai tatsi ne ko da kaɗan ko daidai to yanzu mutumin da yake a irin wannan zangon na tafiya ya rabce maka tafiya ta shekara dubu da ɗaruruwa to ta yaya za ka yi katin mata hadisan annabi da shi kansa ba zala ya rayu ne a duniya shekara dubu da ɗari hudu da ɗoriya to kaga dole ne waɗannan sabon su ne matattakalar da za ka taka ka kai ga wancan zamanin ka kai ga wancan labarin da su aka yi su suka gani su suka ji gani kuma ya kori ne amma yau an bige maka wancan gobe an bige wancan ji ba an bige wancan yanzu korin kalin safawa kaga yanzu ya yi zamanin zagin mu'awiya ya yi zamanin zagin abu sufiyan ya yi zamanin zagin mugira ya yi zamanin zagin amuru ibn al'as har ya ce wai amuru dan as ba mutumin kirki ba ne amma ɗansa abdullahi shi ne mutumin kirki to yanzu ya dawo zamanin zagin anas yanzu waɗannan sahabban in ka kwashe su hadisan da ka rasa fa ba kaɗan ba ne fa kuma wallahi ba ka da gurbin su yanzu gashi muna karanta hadisin anas Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masallatai bai halatta ba a yi fitsari a cikinsu, ko kuma a zubar da kazanta a cikin su idan ka ce anas ƙarya yake anas ba mutumin kirki ba bane abinda kake so ka ce shikenan fitsari masallaci yi fitsari masallaci a sa ƙazanta to idan ka ce ba haka ba a ina ka samu a tsaftace masallacin duk maganar da za ka faɗa ba ƙaryata ta anan ɗin take ba ko dai ta goyi da bayanta ko ta zama daidai ma da ita domin anas zamun bai ce shi kaɗai ji daga wajen annaba ba wasu sahabban ma sun ji sai dai a zo a yi ta a ceto to hadisin ba na anas ɗin ne ya inganta ba na wancan shi ma dai mu je zuwa a juru zuwa rafi ta ranga a fasa tulu kuma kamar yadda na faɗa nake nana ta faɗa babu wani malamin musulunci karkaf a duniya karkaf wanda ya kore wa anas sahabbantaka ya kore wa anas yi wa annabi hidima yanzu ko ɗan islamiyya inda ya karanta arba'un hadisi an abi hamzata anas bin malik khadim rasulillahi dan islamiyya ma ya san wannan abin da muke kalubalanta mai cewa anas ba sahabi ba ne anas bai wa annabi hidima ba mun yi mun kawo littattafan malaman jarhu wata adil shekara 500 baya shekara 700 baya shekara kaza kuma har yanzu in ka bi tsarin ba canji duk sun tabbatar da cewa anas ba ma wai sahabi ba anas har yakin badar da shi aka je me yasa ba a cewa anas ya je yakin badar saboda lokacin da ya je yakin badar shekarar ta sha biyu ba a matsayin soja ya je yakin badar ba ya je yakin badar ne a matsayin mai riƙewa annabi buta wanda ka sani ko a yau sojoji a filin daga ba kowa ke ɗaukan makami ba akwai waɗanda wani aikin suke daban cikinsu akwai kanikawa su in motar sojoji ta samu matsala ne su gyara cikinsu akwai masu girki in ka ga irin wannan sun ɗau makami to ƙura ta kai ƙura to ko a zamanin annabi akwai haka a cikin tawagar mayaƙa na annabi akwai mata rubayya bintu mu'awiz ummu atiyya al harith duk waɗannan matan suka ce mun je yaƙi sama da bakwai bakwai da annabi aka ce me kuke yi to ku a filin yaƙi ku ga kuma ta suka ce kunna dawil jurha wa naruddu al-qatla ila Madina. mu ke sa wa sojojin musulmi ai auduga da ayodin in aka sa in aka ji musu ciwo kamar yadda ya faru a yakin Uhudu lokacin da aka fasa wa annabi kai aka cire masa haƙori duk dabarar da za a yi jini ya tsaya jinin ya ki tsayawa amma ɗiyarsa Fatima da ita a wajen sai da ta kona ta barmar kaba ta yi toka sannan ta ɗebi tokar ta manna tana manna masa sannan sai jinin ya tsaya kaga wannan yana nuna mata suna zuwa filin yaƙi amma ba da sunan yaƙi ba to in za a irga sojoji mayaka ba za a sa da su ba amma ba za ka ce ba su je ba kuma da manzo Allah ya ce wa mai yudri ka anna Allah ala ahli badr me ya sanar da kai cewa Allah ya kalli yan badar da idan rahama ana nufin kaɗai wanda suka yaƙi shin wanda ya je bai yaƙi ba shi ma ba ɗan badar bane ne ɗan badar ne to da haka babu wani malami da ya korewa anas wannan amma shi ne maganar in ya isa in ya haiku ta fuskar dalili inda gaske littattafan da ake masa hoto da su ba jeran miras bane a ɗakin amarya ya fito da littafi mun ƙalubalance shi tun daga zamanin sahabbai har kawo yau littattafan nan ba mu ce masa mun cire na wani malami ba na mutane ɗaya muka cire masa banda na 'yan shi'a masu zagin sahabbai amma malami ko ɗariƙa ƙadiriya yake ko tijjaniya yake ko na ƙasa bandiya yake ko rufiya yake kai ko shashashiya yake a kawo mana littafinsa a nuna yadda muka nuna kyamara ta ɗauka a ce anas ba sahabi ba ne malam wane ya ce wannan malamin an yi shi a lokaci kaza a zamani kaza ga littafinsa kaza duniyar ilimi ta san da shi ta yadda da shi ta yarda da shi wato kamar yadda na faɗa ba sai an je da nisa ba fa littafin gidansu za mu ɗauko mu nuna masa anas sahabi ne littafin gidansu ya ɗauko alfiyatu sira ta babansa ba ya karanta ne da magani a gonar yaro ga wani abu akan matar sarki da ta gani mu'awiya babansa ya ce mu'awiya da babansa abu sufiyanu allah ya yarda da su Allah ya yi musu don alfarmarsu a cikin alfiyatu sira kamar sai faɗa na ga bidiyo da idona malam kabar yana faɗa ba don irin su mu'awiya ba ba don irin su kaza ba da musulunci bai zo afirka ba amma yau a samu ɗan da malam kabar ya haifa shi yake zagin mu'awiya amma mun sha faɗa kura ce da fata akuya ko ba haka ba Kura ce da fata akuya rago da wutsiyar kare wai dan malam ya ki halin malam ko Allah ya kiyaye wadaka Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda asalin hadisin cikin sahih Muslim yace ma nahnu fil masjid ma'a rasulillah wata rana muna zaune a cikin masallaci tare da annabi an gane ko sai ka ce annabi bai san Anas ba kuma ka zo ka ce ai anas mujira ya ce wa hidima ma'ana wai mujira ne ya makala wa annabi shi a fakaice ya ce wa mujira a da ban san ka ba da kuma wani ya turo ka ya makala ka a jikina kai masa aiki An yi abubuwan nan biyu za su haɗu ko kuma a ce bai san shi ba sai a kai bara a'a ai akwai bambanci da bai san shi ba kwata-kwata da bai san shi ba sai a lokaci kaza da kuma shekara goma da ya tare da shi din ba shi yake wa hidima ba wani yake wa hidima magana fa tuka da warwara ce da yawa Famali li haula il qawmi la ne qawna hadisa to da ka dai Anas ce muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci idza jaa a'rabiyun sai ga wani mutumin kauye ya zo wannan hadisin yana cikin sahih muslim sahih muslim cikin malaman da suka yi fice wajen yi masa sharhi akwai alqadi iyal me ya shafa shin me a shafa bai san anas ba sahabi bane kai a gidanku ba ana karanta a shafa ba idan ka ce anas makiyin annabi ne me a shafa yana san anas ya yadda da anas sahabi ne kenan me a shafa ba makiyin annabi ne kuke tawassuli da littafinsa ko ka yadda da shi ko alqabi iyal jahili ne shi ma tunda bai gano anas ba sahabi ba ne wannan ma duk tambaya ce a ba mu amsa a karanta ikmalul mu'lim bi sharhi sahihi muslim littafin alqadi iyal ne sharhin sahihi muslim ne da yawan maganganun imamun nawawi cikin minhaj maganganun alqadi iyal yake hakaitowa ko anan da za ku ji sau da dama muna cewa alqadi iyal ya ce nawawi ne yake hakaitowa cikin sharhin sahihi muslim faƙama wannan mutumin ƙauye da ya shigo masallaci sai ya tsayu ya bulu fil masjid ya kama fitsari a masallaci faƙala ashabu rasulillah sai sahabban annabi suka ce da shi mahma kai kai suka care shi qala anas yace qala rasulullah sai manzo Allah yace da sahabbansa la tazrimuhu kada ku care shi da'uhu ku kyale shi fatarakuhu hatta bala suka kyale shi har ya gama fitsarinsa ثم inna رسول sallallahu alaihi الله عليه bayan ya gama fitsarin sai annabi ya kira shi fakala lahu yace da shi inna hadhihi almasajid to shine mahallin shahid inna hadhihi almasajid waɗannan masallatai da kake gani la tasluhu li shay'in min hadha albawl ba su dace ba da wani abu na fitsari a cikin su ma'ana bai kamata a yi fitsari a cikin masallaci ba walal qazr kuma bai dace da a sanya wata kazanta ko dauda a cikin masallaci ba inna ma hiya li dhikrillahi azza wa jalla su masallatai kadai an gina su ne dan ambatan Allah mai girma da buwaya wa qira'atul qur'ani da kuma karatun alqur'ani aw kama qala rasulullah ana zake hakan nan kamar yadda manzo Allah ya gaya masa rawahu muslim imam muslim ya rawaito da haka dai hadisi yana daga ah, abinda hadisi yake koyarwa tsabtace masallaci da kuma darajta shi ayoyin qur'ani sun yi ishara zuwa ga haka ubangiji subhanahu wataala yace fi buyutin azina Allahu an turfa'a cikin ɗakunan da Allah ya yi umarni da a girmama girmamawa ta ganin ido da girmamawa wacce ido ma baya gani al’imarar hissiya wal’imarar ma’anawiya inna ma ya amuru masajidan lahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa ta ayyakunu minal al-muhtadin da ka masallatai dakin Allah ne wajaje ne da Allah ya kebance su ya jingina gare shi dan a mutunta su wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada masallatayya dakunan Allah ne na Allah ne kada a hada shi da kowa ta fuskar bauta a cikin su to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisansa masu tarin yawa ya nuna a tsaftace masallaci a gyara shi a fesa masa turare kada a shigar da dauda kada a shigar da kazanta kuma manzo Allah yake dukkanin abin da kai na tsaftar masallaci ko mun kankanta sa kana da lada Allah ya nuna masa ladaddaki na ayyukan alheri na al'ummarsa yace hatta daidai da farce wanda aka yanke ya fada a masallaci in mutum ya dauke sai Allah ya bashi lada ba a asara cikin hidima ga masallaci nana Aisha tace أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف من ذا الله يأي أمرني دا أكي جين مسلاتي أتجن أنقواني أتكنكان جدا جنقوانا أنقاني sannan wa an a rinka fesa musu tare wato nazzab a rinka tsaftace su shi yasa daga cikin sahabban annabi akwai waɗanda suka yi fice wajen yin wannan aikin alheri wani ba zai iya gina masallaci ba bai da kuɗin gina masallaci amma akalla sai wata tsintsiyar kwakwa ko tsintsiyar laushi kullum safe ka zo ka share masallacin unguwarku ka ga lada duk ƙarshen mako ka zo unguwarku masallacin da kuke salawa til kamfi ka zo da doguwar tsintsiyar ka ta share yana ka tsatsabtace wannan ba karamin lada bane ba yadda wancan ya gina masallaci zai samu lada kai ma kana raya masallaci ne dan ka samu me lada wancan yi gwargwadon ikon sa kai ma kana yin gwargwadon ikon ka fatta kullaha ta. kuma yadda zaka san hidimtawa masallaci babbar ibada ce ba karama ba annabawa kansu basu bari an basu a baya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim da Isma'il duk ka fara gina masallaci wa iz yarfau Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna manzo Allah da je garin Madina kan ya gina gidan zama masallaci ya fara ginawa ana ginin maimakon ya zauna ga ma'aikata amma ya ce ba zai zauna ba kai kafin wannan manzo tun ba aiko shi annabi ba yana shekara 35 Qurayshawa sun rusa Ka'aba manzo da shi aka gina ta shekarar da aka haifi na Fatima wanda saboda kwazo da himma ta manzo Allah ne ya aiki har sai da ya cire mayafansa babbansa Abbas yana tare da shi a lokacin manzo ya cire mayafinsa don ya samu damar yin aiki kamar kai ne yanzu a ce ka zage babban riga to amma take manzo Allah yana cire mayafinsa iska ta buge shi ya fadi saboda Allah subhanahu wataala baya son ya nuna tsaraici ya tuba riga a gaban mutane a'a da haka take ya ɗauki mayafinsa ya mayar ya miƙe sallallahu alaihi wasallam wannan duk abu ne wanda hadisai sun tabbatar da tattafan tarihi sun tabbatar da haka ya faru fil khamisati wa salasina min umrihi a lokacin yana ɗan shekara talatin da biyar a rayuwarsa haka aka yi wannan to haka nan da ya zo ya zama annabi himmasa da ƙwazonsa kullum ta gyara masallaci ta tsaftace masallaci ta gina masallaci da kuɗin aljihunsa filin masallacinsa na madina an ce za a bashi kyauta ya ce a da kuɗi na zan siya faminuni bi ha'idikum ku gaya mun kuɗin saurar ku nawa ce suka ce za mu baka kyauta ya ce a wasu abai suka ce za mu siya ce a ni zan siya da kuɗi na sallallahu alaihi wa shi yasa zaka ga sarakunan kasar Saudi Arabia shekara shekara sarki shi zai zo a bude masa Ka'aba da tsufansa da shekarunsa ya durƙusa ya share cikin Ka'aba saboda aiki ne wanda suka gada iyaye da kakanni tun daga annabawa amma kai kana ganin abin kunya ne a ganka kana sharan masallacin unguwar ko har ma a rinka jifan masu irin wannan da gazawa da kasawa a rayuwa aiwa na ba aiki ya koma sharan masallaci wal iyazu billah sharan masallacin rashin aiki ce kai a wajenka kai a wajenka yanzu kololuwar kyautar da Saudi Arabia za ta yi ta girmama shugaban kasa daga cikin shugabannin kasashe shine in shekara ta yi sarkin Makka zai share Ka'aba sai a kirawo wani shugaban kasa su shiga tare shi ma a sharar da shi in an fito za a canja wa Ka'aba riga a yanyanka kai ma a baka da yawa shugabannin najeriya ai sun samu wannan daraja ko ko shugaban ƙasa mai ci yanzu ya samu wannan ya shiga ka'aba ba sau ɗaya ba sau biyu ba ina jin lokacin yana mulkin soja ma ya shiga yanzu ma ya sake samun dama ya sake shiga kaga wannan su ƙololuwar karamci kenan a wajen su manzo Allah duk yayi haka dan ya nuna wa mutane hidimar masallaci wata mata tana share masallaci yar Afirka ce baka amma sahabbai suke ganin kamar ba komai bace ashe shi annabi yana kula da ita kullum ita aikinta ta zo ta share masallaci ta kakkabe ta yi kaza ta yi kaza wata rana manzo Allah ce ina matan nan da take mana share masallaci ne kwana biyu ban ganta ba suka ce ba ta da lafiya ce ku kai ni gaishe ta manzo Allah ya tafi da kansa ya gaishe ta cikin dare yana fitowa yake da sahabbai in ta rasu ku gaya min ni zan mata sallah Allah ya nuna masa cewa ba tashi za ta yi ba manzo Allah ya zo shiga gidansa aka yi sallama ba a dade ba ko aka zo aka ce ta rasu sahabbai suka ga da a wannan daren mu ce annabi ya fito don wannan matar kawai suka je suka sallace ta suka je suka binne ta yana fitowa sallar asuba yana idan da sallah farko abin da ya fara tambaya ya labarin matar nan suka ce ai ta rasu me ake ciki suka ce ai mun mata komai mun binne ta ba na gaya muku ku gaya mun ba suka ce ai mun ga dare yayi ba fito da kai sai ce to ku kai ni kabarinta ya je mata sallah tana cikin kabarin me wannan yake nunawa manzo Allah ya bata award akan aikin da take yi yanzu ko a garinku ana ba irin waɗannan awad gwamnatocinku suna ba irin wannan awad sai dai in ka kure a wata fitsara sai a baka awad to wanda muke cewa da masu girma masu martaba a dawo ba wa ladanan masallaci da limamai awad domin ba wanda ya fi kamata a ba shi awad irin waɗannan ban ce liman bakar a ce da ni a ce Eh, amma dai a ba ladanan a ba menene a ba hadiman ila in ana nan ana nan wata ran liman shi ma ya samu ko ba wuce ce inda aka san darajar dan wake nan ake yanka masa salat in an san mutuncin limamai da ladanai to za a ba su awad amma in ba a san mutuncin ba ba za a ba su awad ba kullum muna buga muku misali ku je Saudi Arabia mutane su zo Najeriya suna kumfan baka suna cewa mutanen can ba sa san annabi ba sa san kaza ba sa san kaza yanzu ku san annabi ne kuna ta zagin annabi a garin ku ga mutanen a can ka ga liman irin yadda ake mutunta shi yanzu tsaron da liman yake samu a can wallahi ko ministocinku da sanatocinku ba sa samu ba sa samu yanzu idan su ya taho inshuran ya taho kaga yadda ake ba su tsaro da kima wai tsaron ba wai fa ka a taba su bane ba ba wai ka a taba su ba dan kimanta su ne wai ita kasar tana da aminci wa hazal baladil amin ai kasar tana da aminci ba tsaro bane na kar a kawo musu hari ba wannan bane girmamawa ce girmamawa ce ka shiga mota mai numfashi ko ba haka ba ka gansu tubarkalla bulbul ka ji ƙur'ani yana fita tartar amma nan kun balli maman ku da yunwa kun ba yanzu ka taba jin lokacin da wa dan Allah wa ya taba zuwa aikin haji ya ga yi sujudu sawi a Ka'aba ko a Madina an yi sujudu sawi an yi rafkanwa ba za a ce ba za a yi ba amma kan ayi ba saboda ne yawwa ita sallar kanta ta samu gindin zama ta samu dumani na fa iza duma fa aqimus salat fa aqimus sala amma nan limamai a firgice ladanai a firgice kowa a firgice mamu a firgice kowa Allah Allah yake ai maza a sauke shi sallah ya tafi ya ci abinci saboda yunwa ina a bakai da gani kai ka san cewa koshi ake ba yunwa da haka sallah za a yi ta cikin nutsuwa ba tashi hankali ba fargaba kalkala sugura ta fita kubura ta fita madda sila tsawila kafira duk maddoji ka ji suna fita tartar saboda an kula da addini an bawa addini haƙƙinsa abin da ya kamata amma anan na taɓa baku labarin wani limami da ya shiryo hudu ba da komai amma bai karya ba sai da ya zo ya gama innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zai kalli shafin kawai yunwa ta tayar mar gaba ɗaya takardar ta zama fara duk rubutun ya ɓace wallahi ya ce jama'a takardar fa ta zama fara wani liman kuma shi na kamsa salawati ne a makotansu irin kuka ba haɗe jiyan nan ta ji daddawa shi kuma ya wuni bai ci abinci ba ya zo sallar magarba sai da ya gama tahiya at-tahiyatu lillahi zakiya tu lillahi a ba tayyibatu salawa, ya zo daidai da zai ce assalamu alaikum sai ce mu ci tuwo Allah ya kiyaye mai kyamara tun ɗazu yake nuna mana lokaci ya yi sai mu dakata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya ce mana salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ce da fatan Allah ya kara malam lafiya amin Allah ya kare mu baki ɗaya ce malam kamar yadda na taɓa jin kayi magana akan hadisin ɗaga hannu a yayin addu'a a wasu gurare kamar lokacin da liman yake ƙarshen kutuba to kuma kamar a wannan satin na ga malam ya ɗaga hannu yayin ƙarshen kutuba a tirayon don allah malam ya abin yake liman yana da damar ya ɗaga hannu shi in yana addu'a mamu ne aka ce su ba ɗaga hannu amma ƙa'ida ga mamiya shi ne duk mutumin da zai yi addu'a shi yana da damar ya ɗaga hannu amma ne amin shi baya daga hannu sai dai kawai ya ce amin an gane ko musamman a addu'ar khutba addu'ar khutba da kaliman liman yana da dama ya daga hannu manzo Allah da dama in yana hudu ba yana daga hannu har a hango me hasken hamatarsa takarda ta gaba ta tambaya mai tambayar ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bayan gaisuwa mai yawa Allah ya kai malam gida lafiya amin Allah ya kai mu duka mu gidajen mu lafiya yace malam dan Allah ina son a yi mun bayani akan wannan hadisin sai yace faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi sai yace fa hijratuhu ila ma hajara ba haka hadisin yake ba ko yadda hadisin yake faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هجر إليه أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حديث دي إنما الأعمال بالنيات لكو حديث عمر أن خطاب الله يكارى مسيدا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ayyuka ba sa yiwa sai da niyya ba wai ta yi in za ku yi aiki ku yi niyya ba a a daman aiki ba a yin sai da me niyya duk wanda ka gaya wani aiki a duniya to da wata niyyar da ta sa shi yayi ko ya gaya ma ko kai ya gaya ma amma shi ya san me niyyarsa a zuciyarsa in dai fa mai hankali ne wa inna ma li kulli mar'in ma ba kuma kowane mutum yana cin gajiyar niyyarsa ce a wajen Allah ta aiki za ku iya yin aiki ku dubu aiki iri ɗaya amma wani ya samu lada wani ya rasa saboda shi niyyarsa ba mai kyau bace shi kuma Allah yana kallon niyya yanzu za a iya yin sallah a masallaci cike wasu a karba wasu a ke karba saboda wasu niyyarsu ba mai kyau bace ta sallah wasu sun yi riya wasu kaza wasu kaza an gane ko shine annabi ya ce wa inna ma li kulli mri'in ma kowa zai samu lada ne gwargwadon niyyarsa faman kana hijirar ila Allah wa rasuli wanda hijrarsa yayi dan Allah dan taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa hijratuhu ila Allah wa rasuli ladan hijirarsa yana ga Allah da kuma shaidar manzon Allah manzon Allah ba shi ba da lada ba amma ba za a baka ladan ba a lahira sai maka shaida wani ya yi aiki kaza tare muka yi ko ni na sa shi ya yi to sai Allah ya bada lada tare da Allah ya fi shi sanin cewa an yin amma haka protocol din yake waka zalika da alnakun ummatan wata ɗallita kunu shuhada a alan nasu wa ya kunar rasulu alaikum shahida wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yadaka annabi zai yi shaida a gaban Allah suwane da suwane da suwane aiki kaza da kaza da suka yi ni na koyar ai kuma yadda na koyar suka yi to shi ya gama nasa to shi kuma Allah yana kallon zuciya duk wanda ya bisa ga ikhlasi kuma sai a ce to a bada lada da ka kalmar hijratuhu ila Allah hijrarsa yayi dan Allah ba wai zuwa wajen Allah ba dan Allah kalmar ila anan bi ma'ana lillah daidai ne da ake fa man kanat hijratuhu lillahi an gane ko ka ba sai ake amfani da ila a madadin li saboda ila da li duk huruful jarri ne wa huruful jarri yanubu ba'daha an ba'd huruful jarri ana daukar wani akai wajen wani wani akai wajen wani amma ma'ana ita take fayyace ne wanne ne asalin a wajen da Allah ya ce a amintun man fis sama'i ay yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i ay yursila alaykum hasiba kaga man fi fi fi anan man ala ala ake nufi domin Allahu ala sama lafi sama Allah saman sama yake ba a cikin sama yake ba kama ƙur'ani ya ce fi saboda fi a madadin ala take innal ladhina utul ilma min kablihi iza yutla alaihim yakhruna lil azqani ay yakhruna ala al azqani amma huruful jar yanubu ha an ba'din kamar yadda muka sha da ka fa hijratuhu ila hijirarsa ya yayi ta dan Allah wa rasulihi kuma dan biyayya ga manzon Allah wanda shi zai shaida a gaban Allah kafin Allah ya bada lada amma man kana hijratu li duniyan wanda kuma ya hijira dan duniya kaga anan sai aka ce li duniyan aka dawo da harafin la ba a ce fa man kana hijratu ila duniya ba sai aka ce li duniyan saboda a can din ma asali li din ce to amma saboda ka aita maimaita harafi daya bisa ga fasaha duk dadin zance in aka fiye maimaita shi sai me sai a daina jin dadin yanzu kalma ɗaya in ta auri bakinka kana faɗa in baka yasa ba sai a sama suna yanzu ko irin masu turancin na eh, eh, ko ba haka ba ba wai iyaye ne ba ba masu kaci ake sai kalma ta auri bakin mutum to sai ka ga an wayi gari an sama suna eh, kamar mu ne a larabci mun yi wani malami duk kalmar da zai faɗa sai ya ce ya'ani da haka kawai sai aka sa masa ya'ani ya'ani ya'ani ya'ani daidai take da i a turanci ina nufin to duk kalmar da zai faɗa sai ya sata ina nufin ta riga ta auri bakinsa to a zancen Allah babu irin wannan maimai din mai fikewa da aka kalmomi sai a rinka caccanja su don ka rinka jin daɗin su kuma don a fa'idantar da kai fa'ida ta ilimi ka sani a wajen kaza ma in kasa kaza ba laifi an gane ko to wannan hadisi na farko kenan da shi wannan bawa Allah ya tambaya sai ce da kuma bayani akan wannan hadisin to shi kuma gaskiya wannan ba hadisi bane sai ce wai waya kifa inda amrihi wa nahi waya kifa inda amrihi <laughs> matanin alari ne a muqaddiman malami alari ne ya faɗi wannan waya kifa inda amrihi wa nahi baligi in dai so yake bautawa Allah da gaske to duk inda aka ce yayi yayi duk inda aka ce ya bari ya bari kar ba a ce kai ba a ga kai kar ba a ce ka bari ba ka bari ka tsaya inda aka sa ka babu ragi babu daɗi yana daga cikin nasihohin da shi malam abdurrahman al-akhdari yake yi daga kan awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi hakanan hakanan har ya kai waya kifa inda amrihi wa nahyi da haka waya kifa inda amri wa nahyi wannan ba hadisi bane matani ne na ahlari sannan yace da kuma hadisin da yake cewa waya tsalul ulama a ga shi ma ba hadisi ba shi ma dai a ne waya tsalul ulama a waya bil muttabi'i na lisunnati muhammad malam mai alari ne ya ce na daga cikin abin da ya zama wajibi akan duk mutumin da ya balaga namiji ko mace musulmi kada ya abu da jahilci da ka ya tafi ya ta tambayan malamai ma'ana ya tafi neman ilimi to a wajen neman ilimin sai ya buɗe ƙofa sai ke wayas alal ulama ya tambayi duk malamai a ƙa'ida idan ɗalibi yana neman ilimi ba ka iyakance masa malami ƙa'idar kawai shine in dai wanda za ka nemi sanin a wajensa ya sani nemi sanin a wajensa musulunci bai hana a nemi sani a wajen arne ba ma arne ma ya zama malaminka a musulunci ba laifi ba ne ya koya maka abin da baka sani ba ko Allah da ya ce a tambayi malamai bai ce sai musulmai ba fas'alu ahlaz zikri kawai ku tambayi masana yake to kuma Allah yana bada da ilimi wasu ilimin mukan yau arna suka fi musulmi so sakamakon sakacin musulmin da baccin su ina fata an fahimta kaga baka cewa musulmi kawai ba zai yi karatu ba sai a wajen ne musulmi a'a manzo Allah da ya kama kafiran makka a yakin badar cikin harajin da ya ɗora musu suna kafirai arna amma yake sai sun koyar da yaran madina su koya musu karatu da rubutu sannan su tafi kuma waɗansu su haka suka kai da suka yi ƙwadago na aikin koyarwa sannan daga baya aka sake su kaga wannan ya nuna za a yi karatu ha a wajen wa har ne zaidu ɗan sabit lokacin da annabi ya je madina ya fara hulɗa da yahudawa to yahudawa suna da makirci ba sa son a iya yaran a duniya ko yanzu za ka ji ana ta koyan yarurruka rika ba za ka ji na yahuda ba ɓoye shi suke ba sa so a sani za ka ga yanzu an iya faransanci duk wahalar faransanci faransanci kamar inyamuranci ne wahalar wuya ko yake da shi ko ka iya din ma farta shi zai zame ma wahala don wata kalma za ka ga furta ta kamar irin ka ɗebo nan da zafi a bakin da haka za ta faɗi haccananci duk wahalar cananci yanzu zaka ga ana koya amma yahudanci ya koya ne da shi saboda masu shi ba sa so a iya saboda da yaren suke yi wa mutane dungu idan ba yahudu ya haɗu da ba yahudu dan uwansa yake so ya cuci wani sai su canja yare kuma ba za su bari a iya ba to amma duk da haka manzo Allah da ya zo Madina sai ya tashi Zaidu dan Sabi saboda saurayi ne mai kwazo mai kwakwalwa sai ya ce je kaka koyo yaren Yahudawa a wajen su zaidu ya ce ban yi wata ɗaya ba sai da na san yaren ciki da bai saboda kwakwalwarsa da kuma albarka annabi ne ya tura shi sai da ya zama yahuda ba sa iya layance masa da komai duk shegantakar da za su yi a madina zaidu zai farke ta ai in sun faɗi kaza da yaran su kaza suke nufi in sun yi ko tigina suka yi sai kaza suke nufi ya iya to kaga wannan ai koyan karatu ne a wajen wa yahudu arna ma amma duk da haka annabi ya ce je a koya to a ka'ida ta koyon ilimi baka ne ka zaɓen malami ka'idar kawai ya sani e ya sani ya iya e ya iya yanzu za mu gaya muku malaman da muka karatu a su. ni cikin malamai na har akwai ɗan faira wallahi waɗannan yan wahadu tawhid amma ya san ni na san faira yake kuma ni ba zan yi fairan ba malamin mu ne a sakandare tun muna sakandare in na faɗe shi duk kun san shi dan makocin unguwar nan ku ce amma Allah ya yi masa baiwar sanin muktasar da mu ya san mutum muna yara mu yan izala ne idan muka zo karatu wajensa saboda shi malami yana son ya ga masu kwazon da za su iya karanta koyan abin da yake da shi amma su sauran yaran wurdi yake koya musu mu kuma karatu yake koya mana kowa da kiwon da ya karbe shi kishiyar mai akuya ta sai kura haka su su yi muna kallon su su gama in muka zo zawiya wallahi zama muke kawai ta kallon su mu yadda ake yi abin mamaki a gama durkushe durkushen a gama kuskus mu dai kuma a zo a karanta mana mutasar a tashi mu kama gabanmu kuma ya san mu mun san shi kar ta san kar ma dai babu da yadda za mu ce mun amfani da shi kwarai da shi wannan ita ce ka'idar da Allah da ma'aiki suka dora bayan Allah ya dora bayan sa akai maza Allah ya dora al'ummar sa akai duk wanda ka san yana da wani abin da zaka koya na fa'ida ka koya sawa'an sana'a ce sawa'an wani ilimi ne na rayuwa sawa'an wani ilimi ne na zamani sawa'an ilimi ne ma na addini to amma malam ne ahlari duk da ya bude wannan kofar a ƙarshe sai ya ce amma wa ya bil muttabi'i na sunnati muhammad amma in an tashi koyi baka cewa duk wanda ya koya ma za yi koyi da shi a'a za iya koyan sharri a wajen wani kai kuma ka saba wa sharri ba za ka yi aiki da shi ba za ka iya koyan alheri a wajen wani shi kuma baya aiki da alherin kai kuma sai ka yi da haka in ka tashi koyi to kai koyi da masu bin sunna amma wajen ilimi ka nema a wajen kowa inda ya kasan ya iya ka koyi lugar larabci a wajen maguzawan larabawa ba laifi bane ba larabawa sun suka haifi ƴaƴansu a garin a cikin birni ɗaukar suke su kai su ƙauye wajen maguzawan wanda su suka iya yaren. ko kai yanzu bahaushen cikin birni aka haɗa ka da maguzawa hausar ku ba ɗaya ba ce sun fi ka iya hausa to saboda iya yare yana da matuƙar amfani ga duk ɗan yaren yanzu a ce bahaushe baka iya hausa ba bahaushe wasu kalmomin hausan baka san su ba akwai na kasu a tare da kai to haka larabi a ce bai iya wasu kalmomin ba to da ya zai fahimci addini na fatan fahimci wannan to da haka su larabawa sun san wannan dama kuma addini bai hana wannan ba illa iyaka kawai ka'ida wajen kwaikwayon aiki to sai a zaɓi mutanen kwarai waɗanda suke koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne abin koyi shi wanda yake riko da sunna in ka bi shi ba wai shi ka ba ba in kai koyi da shi ba wai shi kai koyi ba da wa kai koyi annabi kai sunnar kake kwaikwayo ba wani kake kwaikwayo ba malam wani zai ci abinci ya ce bismillah kai ma da zaka ci ka ce bismillah da shi kai koyi da wa kai koyi annabi malam wani ya iya sallah irin ta annabi bisa ga ka'idar sallu kamar ra'aytu muni salli kai kake kwaikwayon sa da shi kai koyi da annabi sai koyi da haka in kana koyi ana kallon asalin ne aidiyar to da shi kake koyi an gane ko to shi yasa zaka ga da yawa daga cikin mutane a yau suna koyi da wasu arna su ba su ma sani ba saboda ayyukan asali daga arna aka samo su kuma suna jahiltar wasu ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam su aibanta wanda su kuma ba san karshe makomar annabi suke aibantawa ba Allah ya kiyaye sai ce wai wasu malaman sun ce wai su ake nufi ba 'yan izala ba da aka ce wa ya tabi bil muttabi'ina li sunnati muhammad kai koyi da masu bin sunna eh ni ma ban ce 'yan izala ake nufi ba masu bin sunna aka ce ko ba haka ba duk wanda yake bin sunnar to da shi ake kuma haka ne to amma yanzu abin dubawa shine su waɗanda suka ce su ɗin ne da su yan izalatowa suka fi kwatanta sunna kai za ka tambayi kanka da kanka wa suka fi kwatanta sunna ai su suwa na da wana ma zagin sunna suke karfinsu aka fi yau suka yadda suke karɓarta amma ai da karfin inta suke fafir yanzu da za ka zo ka ce ka aje gemu wannan gemun na mai sai ka ce na sunna ne sai ce mara kunya su sunna ba su yadda da ita ba faɗa suke da ita in sun yadda su da gaske din su ne ahlus sunna me yasa da yawan abubuwan da sunnar ta ce ayi suke ki a ina sunnar ta ce ayi kaza ayi kaza kuma da suke yi to ita sunnar faɗa ce da baki ko aiki ne aiki ne yasa da kace ba yan izala ba eh ba yan izala ba saboda ai hadisin ma bai ce alaikum bi izala ba ta yi alaikum bi me bi sunna to kuma sunnar ba faɗa ba ce da baki aiki ne shi yasa muke faɗa muke nanatawa ko ka ce kai dan izala ko ka ce ba ruwanka da izala in dai ka yadda zaka mutunna izala ba ta da matsala da kai izala ba ta da matsala da kai izala adireshi ne adireshi ne kawai yanzu a najeriya ko ka ce kai dan izala ko ka ce kai ba ruwanka da dan izala duk abin da za ka faɗa dai za a ganka da gemu ka ɗage wando sunanka ba rubuta a goshinka ka ce ni ba dan izala ba ne wallahi ƙarya za su ce ƙarya yake ita ta saba ba sakwace ita ta ta bata wa kanka lokaci da aka adireshi ne shi ne Allah ya ji kamala abokar mamud gumi an tambaye shi lokacin da za a yi wa izala rijista su malam ismaila idris suwaye suwaye manyan almajiransa suka zo suka ce zami wa wannan tafiyar tamu rijista don a rinka bambance mu don mu samu izini bisa ga dokar ƙasa duk wata ƙungiya dole ne ya zama tana da rijista tana da kaza to za mu rijista izalatul bid'a wa iqamatus sunna sai mala abubakar gumi ya tambaya yace ni a izala suka ce tsai da kawud da bid'a da tsai da sunna yace to ai ni ba danta na ba ubanta na amma yan mutane da sai ce gumu ma dan izala ne gumu uban izala ne ba dan izala bane almajiransa ne suka yi rijistar izala shi kuma malamin su ne kamar yadda gashi yanzu mun yi a risala foundation shin wannan yana nufin cewa sai mu ce dole sai kana cikin risala foundation za ka yi aikin alheri ai ba mu taɓa faɗa haka ba ba wani malamin izala da yake dole sai ka yadda kai dan izala ne sannan za ka tabbaka sunna annabi a'a ko a kungurmin daji kake in dai hadisi ya tabbata ka yi aiki da shi wannan shine da'awar dukkan malaman mazhabobi idza fahal hadisu, hadithu fa huwa mazhabi in dai hadisi ya inganta a duk inda kuke ku yirko da shi ni mu shine mazhaban mu Allah ya samu dace takarda ta kusa da ta ƙarshe yace dan Allah malam kuma sai yace assalam to mu ma dan Allah wa alaikum assalam ko a yi bisa ka'idar wa izahu yitun bi tahiyatin hadda magiya a tasa to mu ma sai mu amsa masa hadda da magiya sai ce akwai wani bawan Allah wanda yake zuwa wannan karatu dan unguwar fage Allah ya masa rasuwa kusan sati biyu dan Allah malam a sashi addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sanya aljannar firdaus ta zama makomarsa Allah ya yafe masa zunubansa ya yafe masa kurakuransa Allah ya albarkaci bayansa mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani takarda ta ƙarshe ce a taya mu da addu'a akwai yaro da ya fita daga gida tsawon sati biyu ba a gan shi ba to Allah ya dawo da shi cikin aminci Allah ya kasance tare da shi a duk inda yake da kulawarsa ubangiji ya tsare lafiyarsa ya tsare rayuwarsa kuma ya dawo da shi gidansu lafiya kamar yadda ya fita lafiya to akwai malam Ismail wanda yake bani takardar tambayoyi da kuma kwanan wata an ce shi ma ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa ya zama kafara to sannan wannan takarda da kuka na daga hannu na daga ta kamar yadda muka faɗa asalin tun da muka faro wannan yunkurin mun yi wa kungiyar mu rijista don mu samu damar gudanar da ayyuka bisa ga dokar ƙasa asalin tafiyar tamu manufarta shine wa'azuzzuka na ƙauyuka musamman ga musulmin da ba su san addinin ba mutanen karkara kenan da kuma waɗanda ma kwata ba musulmin ba kamar wanda muke ce da su maguzawa da kuma matasa waɗanda suka gamu da ƙalubalen rayuwa suka faɗa gurɓatacciyar hanya ta shaye-shaye da aka dai dole da muka zauna muka tattauna muka ga ya kamata a ce mu yi rijista a gwamnatance kuma kamar yadda na faɗa tun tun a baya wani bawan Allah ta ke kawo dubu ɗari ya bamu ya ce gashi a je a rijista ta ƙasa ta national domin rijistar level level ce akwai local government level akwai state level akwai kuma national level to da ka ta ƙasar ita ta fi tsada ita ce ta kan kai wajen dubu tamanin da ɗoriya a ƙarshe dai wani bawan Allah ya dunkule dubu ɗari ya bamu to ita ce ƙa'idojinta suna da yawa sai kun je kun sai jaridu guda biyu sai kun kai sunan CAC sai an sa sunan a kwamfuta an yi satin an bar shi sati biyu ba wani wanda ya ce ya yi rijista da wannan kun buga a jaridu ba wanda ya kilemin cewa shi yana da rijista da wannan sannan daga baya sai ku je ku biya harajijjikan da za a biya sannan sai a kai gari muku satifiket to akwai ta jiha ita wannan ba bai kai haka ba wani bawan Allah ya zo cikin yan uwa waɗanda muke karatu tare da su a masallacinmu na masjidul qur'an bashirawa ya zo ya shi zai mana ta state to yanzu zan shigo din nan ya tare ni ya bada a envelope ga shi har rajista ta fito ta state muna fata Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa haka ya zame masa shi ma sadaka jariya wannan dama da muka samu ta sanadiyar wannan da dukkan wanda zamu samu wajen kutsawa ko ina a gwamnatance ya zama an san mu ba mu da matsala to wannan zai zame maka sadaka jariya ta yadda aka samu wata dama wannan a rijistar za ta yi amfani da aka muna fata Allah subhanahu ta'ala ya karɓa Allah madaukin sarki kuma ya ba da lada muna kuma jiran rijistar mu ita ma wacce muke sa ran fitowar ta kusa insha Allah ta kasa baki da wacce ita ma in ta fito zan daga musu ita ka insha Allah wajen karatu ku ganta to kuma daga nan insha Allah kafa mai na ci ban baki ba da haka dai wannan shine karshen majalisin mu kuma a yau sai Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi